sai ki dawo a cikin hayyacin sosai sai ku kalli wannan rayuwa rayuwa da muke cikin din ta kasu kake biyu akwai rayuwa ta ainihi ta hakika akwai rayuwa ta tatsuniya ta mafarki abinda ba zai taba yiwuwa ba kana son yayi sai ka duba wacce ce rayuwa ta ainihi ta hakika ita ce za ka kama ka ji daɗin rayuwa amma lissafi da tunane ne ka ba yayi ka ba yayi har abada ba zai taba yiwuwa ba shi yasa sai ki dawo cikin hayyacin aure dai mace dai ba ta isa ba za ta ji daɗi ta zauna ba ta cikin aure ba in ta ce tana jin daɗi ma ƙarya take yi shi ne hakika da rayuwa in ta ce za ta iya zama dan tana da buke ko tana da aiki ko tana da gatanci ko tana da kuɗi wallahi tallahi ƙarya take yi ko wace ki haka kai kuma ko wane ne kai ƙarya take dan ga kiran sayyidina Umar tare da cewa ya karanta alqur'ani wallahi za kaza ya karanta na arba'ata ashhur kaza kaza to sun amma ta mutu akuri da yadda aka ce kai da wata hudu da kwana goma duk ya sani amma da yaje ya tarar da wata mace tana cikin bakin ciki tana cikin bacin rai kashi gari sai aka kai a kasa da aka tambaye ta ke me ya dame ki ne ke mijin ta ne ya kai yana cikin dafaran da suka je yaki sai ta ga da ta jima ba ta ta ba ta da ba ta kusa da mijin ta har da ya ki ko da na Umar ya je wurin yar ta matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hafsa zan tambaye ki magana kada ki boye min komai zan tambaye ki magana kada ki boye min komai to abba menene wata magana ce menene ya za a yi ta saurara ta ne yace zuwa yaushe ne mace za ta iya ta haskura ba ta tare da ta ma'ana yaushe wata nawa ko kwana nawa ko minti nawa ko shekara nawa mace za ta iya haskura ba ta tare da namiji ya take zuwa wata uku zuwa wata uku za ta iya yin hakuri abin da ya yi sama da haka sai karfe sai sai shi ne yana cikin hukumar da Allah yake yi wallahi kaza kaza ya tarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhur mun gane ko wannan shi ne za a iya masa a masa aje in ya sama da haka ce kace sai shi daga nan nan sai sai na bare zai kafa doka duk waɗanda aka kira su da tare suka je yaki suka je kaga fagen fama wanda wata hudu a dawo da shi wurin iyali su tara ko sa'annan aka fi da wa'in kuma saboda addinin suke so ba wai a wahal da bayan Allah ba to wannan hakika ne ga rayuwa kenan ba za ka isa ba ki isa ki zauna ba ki da aure ba sai ya zama filin haka kai kuma ba ka isa ka zauna ba ba ka da aure ba ya zama tilo don da aka halitta annabi adam sai aka garo daga a ta ko aka karfa aka wan nama wurin aka halitti kuma na hawawu duka kuma mace ita ma tana da sata inda aka fito da ita din nan ta koma duniyar da take za ta iya ta zauna sarkin harami duk ko ki duk dukiyar ki duk zatan ki ki wannan ta duniya ke fara yawa aure ki ya dinne ko kin faɗa ko ba ta faɗa ba tun da ba za ba ki da daraja sai gidan aure to wannan gidan aure sai ki girma na ki mai kuɗi ne mai mulki ne talaka ne abin da aka ce wanda aka ce ki aura mai addini an kika aure ki mutunta aure din ki girma ma ki ki gani Allah zai saka miki jin dadin rayuwa ko Allah zai fara wannan albarka a tsakanin dan ku ko ba za ki girmama shi ba ku ƙarya kike yi ko ba za ki girmama shi ba don kun hadu a cikin aure amma aikin da kike kun kaho da alfahari da kike in kika je duk kankan da kai da zaki duk fadanci da zaki sai ki don kar a kore ki ko kar a bata miki aiki ko kina neman promotion ko kina neman a dauka matsayi sai kin yi wannan to me yasa kika yi nan kika je kina yi akan ma'ana duk mace mai wasu kai karatu na wanda guda uku ne farko mijin ta zabi dake da aikin da kake yi da kai mijin ta ka aure ta in kana son ka san wane ne nan mijin gaskiya ka hauna duk sa'an da maslaha suka karuwa wane ne za ka gabatar ga abin da kake so ga abin da ma'aikata ke so wanne ne za ka wanne ne za a yi

ko ba ko ki ne ki bata rayuwar ki bata lokacin ki ga abin da zaki kina da lada ki dauki kiki ki sha wahala kina da lada wurin Allah duk ana saka miki a ce ki haifi ɗaya duk wanda ya zo duniya ba mace ta haife shi ta haife shi ba to wace daraja kuma yake bukata sama da haka ki girmama aure ki bi addini ki bi ki ki a cikin aure ne zai sa ki samu daraja a wurin Allah madaukakin sarki a lafiya lokacin da kike da kuruciya ke ji da kanki kan ko bakin wanda ya rasa kai ki dauki wannan lokacin ki ba Allah madaukakin sarki shine Allah zai saka miki lokacin da kika kusa ba mai son kai bai sai Allah ya kai sai Allah ya miki sakayya ki ga rayuwa hakki da cikin amma wannan lokaci da ke da tsada shi da ce ba za ki ɗauki ba Allah ba ba za ki zama aure ba ba za ki haifi ya ki tarbiyya su kuma kai tarbiyya ta musulunci a tsari musulunci ba lokaci zai zo ya kawo wannan kuruciya da ruwan kan sun tsari waɗanda suka rube ki kan ba za su yadda su kalle ki ba ke ke aukar mata ba wani sun taso ya za a yi da ke daga wannan lokaci hakki mutu sai kin kika kai yau da daɗin da kika ji daɗin haka kai kuma kowane ne kai baka isa ka ji daɗin rayuwa ba sai da mace don manzo Allah ce kutiba ilayya min dunyakum an-nisa'u was-sibu wa ju'ilat turatu ayni fis-salati wane ne kai ma'aiki a fita amma yake kutiba ilayya min dunyakum kun ga ta'birin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake min dunyakum ba min duniya na ba yake ubtida ilayya min dunyakum an-nisa'u was-sibu Allah ya koyan ya saka min son turare da mace na aure وجعلت قرة عيني في الصلاة أتفتتني إذا نونا أتكي صلى معنى دون أبدا وقارو أتفا نسوى تصنفير حنكلي أتكي صلى معنى دون أبدو قارو لقاتي رمتاز حنكلي من ذا الله سيسي أرحنا بها يا بلال يا بلال كفوكي كفوكي يبدا ونا أدي في بلال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنت صلى الله عليه وسلم كل سنة من جعل الله شيء في أن ko a manta da duk wani ɓacin rai da ake ba to yanzu sai in ka shiga sallah da lokacin ne ɓacin rai zai kana Allah Allah ka gaba yake uktiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu ayni fi salati dan ba haka kake ba sai ka ka ko ya makanta ka ladabtar da kanka har ka zo ka ji cewa ranka na son sallah din ba Allah Allah kake yi kai assalamu alaikum assalamu ka je ka shiga wata harkar ba a ka rinka jin daɗin sallah dan in kana sallah din eh, gaban wa kake kana gaban zakin Allah madaukakin sarki da wa kake ganawa duk sarkin garin ko gwamnan garin kai ce ka zo ku gana kuka je sai a sa maka lokaci a basement sa'annan ka zo a baka miki goma ta biyar Allah madaukakin sarki duk sa'an da kake so ka gana da shi kai Allah ka ce Allahu akbar shi kenan sun na ganawa kenan ko in ka ce assalamu alaikum ka tafi kenan da ba ka ba za ka tsaya awa ɗaya awa biyu kana sallah kana ganawa da Allah madaukakin sarki me ya ji wannan daɗi sai ka samu sai na imani a cikin zuciyarka to amma in baka saba wa kanka baka koya wa kanka baka tarbiyyar da kanka haka ba kana shiga sallah duk ta ma kake kana tunani wata sura ta kusan fata sai assalamu alaikum ka je ka shiga cikin wasanni za ka zauna kana wasanni awa ɗaya awa biyu amma da ka shiga sallah minti biyar yayi yawa kana Allah Allah ka gama kanka kake tsina ko wane ne kai baka isa ka ji daɗin rayuwa ba sai da mace to wannan mace da ka aura din da sadaki da salatin annabi Tun wulakantin da kai mata ba ita ta wulakanta ba addinin Allah ta wulakanta sai Allah ya wulakanta ta dalili shine wacce da ka aure ta da salatin annabi da sadaki akan shari'ar musulunci za ka wulakanta ta ka je wancan da yake ba sadaki ba salatin annabi ba girma ba daraja sai abin da kake so shine za a yi mata ba ka da lada sai laifi wancan mace ce wannan mace ce me ya kawo wulata ta wannan aje a girmama wancan in za ka so shi ne zai a kawo naira biyu ne naira uku a je a hada shekare ko ne ne zai yi ko ba zai yi ba sa'an nan sai ka je hotel ka je wancan da ba manzon Allah ce wa lauki luqmatin taj'alha fi imra'atika laka fi hajja يقول الله يقول في عندك تكفير في سبيل الله يقول في عندك تكفير في سببه يقول في عندك تكفير في خيالك من ذا الله يقول في عندك تكفير في خيالك يا في العداء ورح الله ما رضا في خيالك أما شيئا قد وقع عديد يربع كهر بأنيمه تهني على الله الله بجيب أكا دعنا تكفير بأي تهني على الله كيف حركت بخيط على خاتي aka ce ka zauna ka zauna zaman aure zaman kule din kai ma ka taimaka mata ta iya ta zauna din ka bar wannan gida zama aljanna har wasu ya wadatar da ita da barin fita amma in ka kuntata mata kana cikin waɗanda ke taimakawa mata su cikin kar su zauna zaman aure sawa'an ka sani ko ba ko ba sai kai daga yau ko daga yanzu in kana so ka fara girmama aure da matarka da iyalinka da wannan zuri'a da Allah ya karrama da girmama kai baka a wannan a cikin gidanka ka girmama su ka gani yaya Allah zai saka maka jin daɗi a cikin rayuwa haka ce kuma kowa ce ce ce ko menene matsayin ko menene misalin ki girmama miji ki girmama aure ki yi biyayya akan cewa za ki yi ma addinin musulunci biyayya ki gani yaya Allah zai sa albarka a cikin rayuwarki haka sau ma abiya Allah zai sa a cikin albarka a cikin rayuwarsa haka ƴaƴan ku ya za su ga albarka a ciki don kai ka nema sun ka samu duk inda ka kai baka isa ka samu ka albarka ko ɗanka albarka ko ɗarka albarka ba sai biyayyar da suka yi maka shi Allah zai sa masa albarka Sura Abdullahi ɗan Umar aka ce kololuwa kenan a cikin bin sunna ga abin da ya faru aka tambaye an karbo daga Ubaidu dan Jurai yace shi ubayi dan jurai ya ce wa abdullahi dan umar ya aba abdurrahman ya kai ibn abdurrahman ra'aytu ka tasnau arba'an lam ara ahadan min ashabika yasnauha na ga kana yin wa'ansu abubuwa guda hudu ban ga cikin sahabban ka abu abu karyan ka wa'ansu wani na aikata irin wa'annan ba ma'ana na lura da kai abdullahi dan umar kana aikata wa'ansu abubuwa guda hudu ban da kai ban ga wani na aika aikata irin sa ba sai abdullahi dan umar ya ce wa ma hiya yi jawi waɗanne ruwa menene waɗannan abubuwa guda hudu da kake ka ganna aikatawa ba wanda yake aikata irin قال ابن جريج يقول رأيت ثلاثة مصر من الأركان إلا اليمانيين نال ورد كإتبو أمرا كو حجي ذاك شافار من بيت الكعبة سوى أن قدادي وإن تكي يمانيين من أجر الأسود دولك كتب في ولك كلهم تبارك in da ka kai a ce in kana kusa ne ka kumbace shi in kana nesa ne ka sa hannu in kuma akwai cikin ko ka sa sannan dawo na daga hannu ka aka yayi wa'annan yake na ga in ka je haji ko umra na lura da kai in wa'annan guda biyu kake shafa ka kumbace ko ka shafe na nan. kenan sa'annan na biyu ra'aytuka talbasu ni'ala tijjiya na ga kana son sa takalmi wanda yake ba shi da gashi a tijjiya takalmin da aka je ba ba gashi aka gyara aka yi kayan fatan da aka jini babu babu sauran zafi aka yi ta kabiru aikuka ta bugu bi kufrati na uku na ganka kana rina jemin ka da lalle الصفرة شيني فتي فتي للي كمان راوية معنى روى للي بس أن أكا وانتي يكرين أجيب ونجيب من تقريني يكرين أجيب روى للي يبقى يسمى شيني صفرة يكي نقص فينا نازع عدد في فينا ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم السرية نازكما إن تجي أيك الحج daga zaran farkon wata ya fara sai mutane su yi ihlali ma'ana labbaik allahumma labbaik amma kai ba ka yi sai ranar taruya ranar takwas ga wata ranar da za a shirya je a kwanan mina ba ki gari a arfa to ne abdullahi ɗin dan umar yace ne ce kai ba ka da kunya dan menene zaka kore ni dan menene sai ya gyara ya su ya zauna a cikin natsuwa yake kala abdullahi sai abdullahi ɗan umar yace yanzu zai kafa dalili akan waɗannan abubuwa da aka ga yana yi yace amma al-arkan fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyyin waɗannan da kace su kaga ina saba su ina shafar su din nan su na ga Allah ne haka na Allah yi ma'ana ina da sanadi zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba za kai na bane ba ilimi na kadai bane a'a gani nayi manzon Allah yayi yasa nayi duk wanda ya ga manzon Allah yayi abu yi shi ya kai masa muhammad ni alu sirriya amma ta kalman da ta ganna sawa فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها أكن ليس إمام البخاري كفى دليل دولنا حديثي فينا يتي ناغا من الله صلى الله عليه وسلم أنا أحبك تاكل من دواء كل ذاتي وأن جيني تكينا فأنا يأي الولاء أتكي معنى كما كفى يأي الولاء إذا كان يرون وقفى يوجه كفى فنسى فأنا كفى فنسى تكين تاكلنا بحرام بني don manzo Allah ce ayyu ma ihabin dubira fa fastahu wata rana manzo Allah yana wucewa sai ga ta tarsinkiya ta mutu ta maimuna ta zama wuce kenan ko sai ce me zai hana ku yi amfani da wannan motar don ka ce ai ta mutu wannan sai ce ku je ni ga ku je ni fata ayyu ma ihabin dubira fa fastahu ayyu ma ihabin duk fatar da aka je fatar menene fatar mene fatar mai ce fatar muke ce fatar ko menene ayyuma ihabi duk fatar da aka je ne duk da wa fatahura jiman da aka ya tsarka ya ko wannan fata ce sa baraki za ta yi za ta yi takalmi ne duk abin da aka ya sa a lokacin ba za ka ce a wannan takalmi ko wannan abin kaurin ba mu san da suka fito da shi ba in za ka yi sallah sai ka zare ka aje tun da an je ne manzon Allah ya ce maka ayyuma ihadin dubiga faqad fatahura yace na ga manzon Allah yana sa irin wannan takalma ne har ma in ya zo ya alwala ya wanke kafafun sai a ciki ma'ana in kana cewa wannan fata ta bushe to yayi alwala ya wanke kafarsa kafarsa da ruwa ya saka a ciki inda gaba ce sai na gaba amma duk da shi ba na gaba ba فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها يسألنا saboda na ga manzon Allah yana sa wannan takalmi kawai ni ma yasa nake son rayuwa fa wa amma kufratu amma rina ke mu da lalle fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasbu biha na ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana rina geman sada lalle sai ya fito ya ko fati kada ya fati fati kada ya yi baki ya ce asbihu wa jannibuhu as-sawat to ina je amma kada ku rina kada ku rina da baki ko malamai suka tafi da suka ce abinda ake nufi shine in mutum ba shekarun ka ne suka yawa ba farfara ta fito za ka iya sa bakin amma in shekarun ka suka yawa ko ka tsufa ne gemin yayi fari in ka sa baki suka ce kai ta me yiwuwa ka je ka mure ta aure ta sai kake kai Ko amma sawa'an shekarun ne suka yawa ko kuwa a'a furfurar sai ta zo haka nan ko gado ko wani abin da ya za a don sun ce sai na abubakar ai kun san tare da ma'aikin suke kusan shekarun su kaya tsakanin su ba yawa bai suke bai suke shekara biyu uku hudu ba ko wata rana sai sai na umar ce ma laka kifta ya rasulullahi yaya muka ga kana ta tsira sai manzo Allah ya ce shayyabat yahudun wa aswat yace suratul hud ne da waɗannan ayoyi masu zafi tsakkakin kama umirta wanda manzo Allah wa za a faɗi maka da kwana lafiya tsakkakin kama umirta sai manzo Allah da eh, eh, sai na abu malaka shibda ga rasulullahi yaya ne muka ga eh, manzo Allah kana furfura tare da cewa shekaru mu duk ɗaya ne tsakani zai shi gidi duk wanda ya girme karbe za a biyu uku hudu tare suka tashi aiko ma'ana babu ba wani abu ne mai yawa ba tsakanin ko da yake suna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun girme shi a cikin shekaru don Abbas da aka tambaye shi ayyukuma akbaru kai da ma'aiki wane ne girman da yake ko akbaru غير أنني ولدت قبلك saboda magana in za a yi game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akwai ladabi aka tambaye sai da manzala ya girme wani sai ce ya girme ni sai dai ni aka fara haifa kafin ma'ana ya ba manzan Allah darajarsa sa'annan ya bar mai tambayin ya san cewa shi ya fi yawan shekaru sai ba da sayyidina abubakar yake ma laka tibta ya rasulullahi sai manzo Allah yake sayyabatni hudun wa ahwa wa ma'ana suratul hud da ayoyin da ke ciki da waɗanda ke gabanin ko bayan ta waɗanda suke da zafi suka zuwa zafi suka zuwa mutum ya gaza bacci har zafi ya je ko na wannan suman shi ayi kurkura ke hudun wa akan haka malamai suka ce in mutum ba shekaru da suka yawa ba idan kurkura za ka shekarun ka sun yawa ko ba su yawa ba inda lalle ne za ka yi sai ke mu fita amma in ka tsufa ne furfurar da zo da yawa suka ce kada ka yi da baki dan manzo Allah ya ce wa jannibuhu sawada da aka kawo abu abu ku afa mahaifin sai na abubakar ga shi nan ya yi furfura sai manzo Allah ya ce kura na geman nan amma ku janye duhu sawa janye duhu sawa da sai malamai suka ce dan abu ku ya zama ya tsufa ne sai sa aka ce a rina geman da nan da yayi ja amma kar a rina wannan da baki zai zama akwai tabibi amma in shekaru ka ba su da yawa furfurar ta zo ya halatta kai da baki ya halatta kai da ja dan ga Abdullahi da Umar yake abin da yasa kuka ga na ina son rina gemu na da lalle ya ja saboda haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi Abdullahi da Umar shi ba shi da zabi ba shi da gadin da yake so matukan abu manzon Allah ya yi ko yana so shi magana ta kare a gurinsa haka zai yi ba ruwan shi bari ce ko sunna ce ko nafila ce tunda manzon Allah ya yi haka zai yi واما الاهلال اما كبر على ايك الحج فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ني بنغم زن الله صلى الله عليه وسلم ينا دوكر لحرم با حتى تنبئس به راحلته sai in abar hawarsa ta tashi ma'ana in an ce lokaci ya kai aka shirya aka je manzon Allah ya hau aka nafi za a tashi za ne ce labbaika Allahumma labbaika umratan ko hajja yace abin da yasa ku ina yin waɗannan abubuwa ku ba ku da kenan ina da sanadi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake da sanadi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama har an ka zama rayuwa babu wanda zai iya kama shi ka tsaci rayuwa amma duk abin da kake yi ba ka da sanadi a cikin daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai ka yi bayan shekara rayuwa ne zai kama shi ka cikin rayuwa ba ka da yadda za ka yi da shi a abin da za ku yi shine wannan ya buga wannan ya buga wannan ya buga amma duk abin da ka samu dahir babu ruwan ka gaban ka gadi duk wanda ya zo ma zai koma zai gaji ba. to da aka tambayi Abdullahi dan Umar wa'annan abubuwa guda hudu da muka ga kana yi me yasa sai kwantar da hankalin sai ke amma kaza da kaza ina yi haka na ga manzon Allah yayi to waye sai ke a kaza da kaza ina yi haka na ga manzon Allah yayi kaza to haka dukkan su sahabbai kowanne yana alfahari ne zama yana da sanadi har alwala ko kore na mu ko sa takalmi ko ne har irin takalmin da zaka sa yana son ya ga yana da sanadi daga manzon Allah amma abin ta kai ga yanzu alqur'anin da muke da alfahari da shi yanzu wa ka kasan cikin mutane alramun waye zai cikin kirki yana da sanadi tun daga kanki har kan ma'aiki wannan karatu da yake waye ke da sanadi yaya za a yi a raya ilimi tilas sai an kafa suka a unguwanni a masallatai a wurin zama a menene kila sai kowa ya ba da gudunmuwa a raya ilimi a raya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallama a raya karatun alqur'ani da hadda sa'annan za a samu malamai ne suna karantawa suna karantarwa ana biyan su yaya za a yi a unguwar ku ne a kofar gidan ku ne a ko inda kuka zauna sai ku haɗu kowa ya kawo iya gudunmuwarsa sa'annan ana karatu kullum a yi kaɗan da safe ne da rana ne da yamma da daddare ne ko menene dai ana yi sai kaga kowa yana ba da gudunmuwa cikin raya ilimin a musulunci ya taimaka a cikin idan da sabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama don manzo Allah yake anni walau aya ballighu anni walau aya nazzara Allah ra'an sami'a maqalati yace Allah ya haskaka hukka duk wanda ya ji hadisi na je yana yakawa da gaskiya sai ka kowa zai ba da iya gudunmuwarsa daga nan za mu dawo a san cewa ilimin da muke karantawa yana da tushe yana da asali yana da albarka daga nan za ka san cewa ka daidai yake tafiya in ba haka ba dama na faɗa muku don makarantar da za ka je kai karatu duk jami'an da za ka je kai karatu sai dai kai ka gama ka karbi certificate dama duk duniyan nan ba jami'an da aka kafa ta don ta koyar da kai ilimi an kafa jami'a ne don tanadar da ma'aikata waɗanda za su riki ma'aikata kuma babu wanda ya ce ba haka bane duk jami'a an kafa ta ne don ka je ka yi karatu ka azuka take ka iya ka zama ma'aikaci sa babu damuwa ba wani abu bane mutum ya zama fasiki ko ya zama menene ko ya zama menene duk ba wannan babu damuwa menene ake so sa take ko ake so ga ya kawo kirara yake tafiya menene yake tafiya dan so menene yana kan jiya ne dan menene so menene wannan ba shi sharadi a shi ne yana da certificate requirement ne sa yana sallah ba sallah yana da tsaya wata yana da akhlas wannan duk ba su cikin shar'i abinda ake so ya ci jarrabawa ko bai ci jarrabawa ba sawa'an duk yanda aka yi inda ya ci jarrabawa to bukata ta biya shine za a ba shi ma'aikata shine za a ba shi malami ya zai koyar da mutane da tarbiyyar da mutane me zai hana lalaci ya yawa a cikin rayuwa me zai hana fitina ta yawa a cikin rayuwa jami'a da ake son a rene mutane su zamo kololuwa a cikin dattawan ɗabi'u su zama mutanen kirki nan ake zuwa kuma a nemo a koyo lalaci da giriri da da fitina da menene zanga-zanga da tafi-tafi da kone-kone da to ina kuma za a je a koyo kuma kowa yana kallo kun me zai hana mutane su dawo cikin hankulansu a unguwarmu mu kafa makaranta muna karanta alkur'ani muna karanta hadisi muna karanta fikihu mu samu malamai waɗanda aka amince da su aka amince da kyawawan ɗabi'unsu ko menene za a yi musu a yi musu ko menene za a ba su a ba su kasara aka yi bai muna muna zaune haka nan kana kallo mahaifinka da ya haife ka bai mallaki abin da kake mallaka ba amma sai da ya kokari ka je makaranta ka koyi karatun allo amma yanzu rayuwa ta ɗan tarwatse an zo wa'in zaman bariki an je nesa in kana zaune bariki sai ka ɗanka da ka haifa ban da kokarin ka yi firamare ko sakandare wannan silsila ko sanadi na aje a koyo karatun alƙur'ani wannan an gama da ciyawo me za ka je ka faɗi ma Allah madaukakin sarki ko Allah ya halice ka ne don ka tara dukiya ko ka tara mulki duk abin da ka ba za ta miƙe ba sai da shi Allah ya tanadan ma wannan fiye da yadda kake so sai kuna so a baje rayuwa a kani duk abin da rayuwarka ba za ta tafi ba Allah bai Allah bai kala Allah bai wahal da kai cikin neman wannan abu ba menene jigon rayuwa abin da dan adam ba zai iya rayuwa ba sai da shi farko shi ne iska haka jerin rayuwa take iska ruwa abinci ba inda dan adam ke rayuwa ba kenan duk abin da rayuwarka ba za ta tafi ba sai da wannan Allah ya hore wannan ba za ka taba rayuwa minti daya ba da iska ba sai da sai Allah ya hore iska iska kowa na ka iska da ake iska hannun iska ko kada ke waye da zai mutu ba tun da ba za ka iya rayuwa ba sai da iska Allah bai sa iska ta zama mallakar wani ba kana ka kake mai kuɗi ne basara ke ne wane ne sai ka sheki iska don ka rayu mataki na biyu ruwa dan adam zai iya son arba'in yana shan ruwa bai mutu ba ko da bai ci abinci ba ko da sai ruwa ya fi iska dan tsanani kaɗan wuya kaɗan amma bai kai abinci ba ko ina ka je za ka dubi ruwa kaɗan da kai da mai kudi duk ɗaya sai dai babban na shi cikin firiji ya fito mai sanyi amma dan a sha ruwa a rayu za ka sha ruwa yadda zai sha ruwa da a ce iska da ruwa hannun 'yan kasuwan Kano ko Najeriya suke kamar yadda masara da shinkafa da abinci ke hannunsu yaya za a yaya rayuwa za ta to nan matsala ta uku shine ita ce abinci abinci kuma abin da ake so da abinci shine a ci abinci a koki ko ko a ci abinci a cikin tangara wannan ne muhimmi a ci abinci ko cikin hannu ne ko cikin ganye a koshi shi ne wajibi muhimmi ko ko a a wannan abinci lalle ne zama cikin tangaran ko cikin samiya a ci abinci a koshi to duk kowa ne kai za ka ci abinci ka koshi don ka ce a a ba za ka ci abinci ba sai sangara yanzu kai ka zaban ka ko kuwa zarurar rayuwa ki ka zaban maka to wannan jin daɗi da kake ji za ka ci abinci cikin tangaran naira dubu wallahi sai ka biya haraji tun da naira dubu ɗin nan da za ka ce wannan tangaran haka ba zai zo ma a banza sai ka sayar da addini sai ka ji ɓacin rai a saka riga a suturce al'aura a yi ibada shi ne muhimmi ko ko a'a sai wannan rigan ya zama naira dubu biyu a sufur ta al'aura ko to in ka zaban ka sai ne tsada wannan tsada da jin daɗin ɗin sai ka biya harajin su a cikin rayuwa sauran ka ya ɓace fiye da nan kake jin daɗin wannan abin ko ba jin rayuwa abin da rayuwarka ba za ta tafi ba Allah madaukakin sarki ma'anar rahmaniya kenan الرحمن الرحيم إنا معنى الحمد لله الرحمن الرحيم ko kafin sai ya ciya ko a cikin duniyar nan ba ne mamaki bane don ko doyar da take fitowa ko ta fi ta kano girma da yawa har ne ba ta sallah menene rahmaniya Allah madaukin sarki tun da ya halitti dan adam ya halitti halitta sai ya ba ci da sha in kuka ga kun shiga kunci ku ne kuka jawo masan ko kuka saya ko kuka kirkiro wannan abin dan Allah madaukakin sarki ce sai Allah madaukakin sarki ba zai taba halittar Najeriya mutum miliyan 80 ya ba ku arzikin mutum miliyan 80 ba daya ba Allah madaukakin sarki ya fitar da haka kun ta innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu dadan zalika rabbul alamin sai na kuma yace وجعل فيها وقدر فيها رواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء قدر فيها أقواتها ألا بزي تبع كفا لكم مليون ثمانين يباس أرزك لكم مليون ثمانين با أيبا سيدة يباس أرزك مليون ثمانين سوف وفيد حقا إن كوكا وكوش لو كنت كوني كوكا في الجرومة كنت وحنا ka je ka sau abinci ce ne ka cika a gida uwar gida ka sauki ta zubar ko ka kulle ta kin abinci ko ka sauki ta bayar abu a kwanan yunwa a gidan an kwanan yunwa don babu abinci ne ko dan mummunan tasarrufi ha dan mummunan tasarrufi to haka rayuwar mu take tafiya duk abin da rayuwar ka ba za ta tafi ba sai da shi ba makawa sai kaga Allah ya sa wannan abin ya fi komai yawa ka kalli iska haka ruwa sa'annan abinci waɗannan da su ake rayuwa to sai ka zo ka zaban makanka ka kirkiro makanka wata wahala daban abinci ne ake son a ci a rayu ba lallai sai ya zamo cikin tangara ba in Allah ya baka arzikin da zaka sa cikin tangara zai ka babu kace sai ka cikin tangara zaka ci abinci amma da tsada za ka gallaza ma kanka wannan jin daɗin da kai din sai ka biya haraji babu wani daɗi da za ka ji a cikin rayuwar duniyan nan sai cikin bin Allah duk wani daɗi da ka ji wallahi sai ka biya haraji kafin ka samu wannan abin ko bayan ka samu wannan abin in kana so kai lissafi ka gari da aka ga wannan magana sai wani tambaya to mana aure fa ya wani haraji ake biya nace ai shi ne ma ainihin abin da zaka biya haraji zaka biya wahala ko ran da kai aure an ba kanka da zo haihu a sauka ce wajen da kake ba wahala ran da aka ce ma ta haihu madaran nan da kake sai su ne goma yanzu sai ka ce naira saba'in da safe karfe bakwai da ta je ka gidan murtala gani ko karfe ɗaya da rabi na kake wannan ya yi gaba ko wannan yi yamma ƴaƴan kowa na neman yadda zai fita su firamare ne nasire ne ko na kafirci ko lalaci ake a wurin gari ya waye uwa za ta aiki uba za ta aiki kowa na sai rabu da ɗan da aka haifa din haka ake zuwa? kullum ka kama kenan dan da ka haifa aure matarka a ce tun ran da ka aure ta jin daɗi kuke har ran da ta haifa ba shi ne wata tara ko wata goma ba shekara nawa za ka kara a harajin wannan kafin ya ta sai ya gama firamare shekara shida sai ya gama sakandare shekara nawa waye ke biyan kofi kudin makaranta waye ke bada abinci sai ran da kaga ya gama karatu har ya kama aiki wannan ne ka gama da shi tukunna sa'annan saura yau haka rayuwa take abin da rayuwarka ba za ta ba Allah ya sauke ya hore ma dan abin da Allah yake so wurin ka ka bauta masa yace duk abin da ka gani a banka Allah ya hadice su ne dan kai rana ta fito ta zo ta yi ma hidima ta je ta fadi wata ya fito don ka ga haske saurari don ka san lokacin sallah ka san gabas duk wani abin da ka gani a duniyar na halitta Allah ya halitta shi ne dan kai dan adam ka ɗauki kuɗin ka kaje ka kawo kaza ko dabba dukiya da ranka kana jin zafi da raba ka da ranka dan daɗin kanka ba kai sabon Allah ba haka Allah ya yi ka Allah ya halice ka ne dan kai yasa za ka taba kiyawa waye taba zuwa ya kawo kaza ko dukiya zai yanka ya ce ji daɗin ka kiya don abin da yasa aka halice ka kenan kai kuma Allah ya ce kai ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun wa sana'tuka li nafsi Allah ya girmama ka duk abin da ka gani duniya Allah ya halice shi ne dan kai kai amfani da shi kai kuma Allah ya halice ka dan ka ta masa sa'annan sai ka je wani abu ya hankalin ka shi bautar Allah eh, in ka bi ne za ka faɗi wa Allah madaukakin sarki ka dan kana son ka rayu ne sai ka manta da Allah rayuwa ka hannuwa take Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard sai ka je ka ce a'a son kana neman abin duniya ne ko ya za ka rayu sai ka samu dama ka Allah ba Allah ya ce ai na hore maka wannan ruwan son ruwan da zaka sha Allah ya ga dama ya rike mutuwa zaka yi iskan da zaka shiga Allah ya ga dama ya rike mutuwa zaka yi amma Allah ya baka to me me zaka je ka fada ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun abin da yasa na halitti dan adam da aljani shine dan su bautata min ma uridu minhum min rizqin ba ta bukaro min dukiya ba ko ma wuri da an yi su imoni ba na so su ciyar da mu. dan Allah shi ne razza shi zai ciyar da kai duk inda kake da zafin nema in Allah bai ga dama bai za ka samu to shi kenan Abdullahi dan Umar shi ne martabar sa kenan kawai Abdullahi dan Umar ko kawai in ko hula kaza ya sa ce ya sai haka na za manzo Allah haka na manzo Allah ya sa tun daga ji wanda yake takalmi ma haka na manzo Allah ya hula ke zai ga cewa haka na manzo Allah ya yi da hula da takalmi wanne ne ko kin gani to haka al'amura suke tun da muka fara karatu hajjan su sahabbai tun daga sayyidina abubakar sayyidina umar ali usman ali abu huraira alfaqarin da suke yi shi ne menene ina so in ga ma yaya manzo Allah yake gaban daki yaya manzo Allah yake alwala yanzu menene alfaharin da mutane ke yi shine alhakumu tasafur hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna in kana so ka je goron dutse makabarta kai mamaki ka gani in ka shigo daga tattan daga dai dage dai wurin zuwa makabarta dai da mu yanzu makabari ya kai har inda kafar mota ka za ta wuce makabarta ta cika makabarta ya cika yanzu ba inda za a binne mutane ba shi kuma su ne tabbas inda kowa za a permanent place amma suna nan wani ya gina gida miliyan nawa yana ginawa yana karewa gidan da ka ɗauki shekara ɗaya ko biyu kana ginawa daga tun daga ran da ka fara ginawa ranka rabuwa ke ko karuwa ke kowa ya manta cewa ga ainihin rayuwar da kowa za shi kace sai gina duniyar ake yi wannan ya gina kana ginawa kana gamawa sai ka ga an gina wasu wanda ya naka sai kuma ka ga kana neman wani sabon bulokin ka sai ka gina kana gina duk motar da ka hau komin kyan ka komin karin ka kana kai gidan motar da sai ka ga wata armiya tana da irin ko fiye da shi me sai ta samu ba su kanci su je sai aka ba ta dan ruwan kai ba ta kungira ko ba ta kudi ko ba ta motar to yanzu dan ne menene zai sa a zauna ana alfakari da duniya shine Allah ya ce alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabira abin da ya tagalatar da ku shine alfahari wane shine yafi wane shine wane kuna nan kuna yin wa'annan abubuwa duka rayuwa ba ta jira tana tafiya ba yanzu muna karfe biyar da rabi ba gobe ana kiran magaruba shi na zalla wuce ranar lahadi ta wuce mu da ranar lahadi sai dai kuma na mako mai zuwa waye su take da sabba ana cewa magarba ta kai ranar lahadi ta wuce mu shiga da ranar ne shi kenan abinda muka samu yau mun samu abinda muka yi kasara mu yi kasara wannan ya wuce me yake hannu mu shine abinda muke ciki yau gobe babu tabbas yasa sai ka yi hankali abin da kake halin da kake ciki yanzu za ka iya gyara abin da ka bata jiya za ka iya rashin abin da kai kasara jiya don gobe babu tabbas shine annabi Isa yake wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya wa inna rabbika sune tabbas السلام علي يوم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد تدمع إلينا ذا مشغلة الدنيا إنا ذات كيم باب إن ذات كيم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن روح القدس إن روح القدس نفخ في روحي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الصلاة حتى من بقى الله يتي ملائكة جبريل يأذي أنه وحيتي باب ونري تسيح قدس فاتي يا تكتك حرب الكندة الله يتابع مطعة الدنيا الله yace yadda arzikinka ke bin ka fiye da yadda ajalinka ke bin ka don ajalinka bai sai kin maka ba sai ka gama cin arzikinka sai ka yi cin ce ya ci abinci ne yanzu yanzu ya gama cin abinci ne ya da musu bukatun ya ci karshen arzikin ke ba za ka taɓa mutuwa ba sai ka ci me yasa bai musu ba kafin ya sha wannan abin wannan ruwan ko wannan fara ko ya tijira karshen arzikin kenan ajali ba zai taba cin ba sai ka fi kafin arzikin ka haka manzon Allah ya ce a kan saboda haka fattakullah ku tsorci Allah ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi salat ku kyautata a cikin neman rayuwar duniya kada ku kazanta kada ku nemi duniya da kazanta kada ku je ku sai da addinin ku ku karɓa duniya ba yadda za ka yi ka mutu sai ka duk arzikin da Allah ya tsaga ma sai ka samu kun ka mutu kuma yayin zafi za ka je ka mutu addinin ka ka karɓa duniya duk wanda ya ɗauki abin naira dubu ya sayar naira ɗari uku riba ya fito a fara yayi wanda ya daki duk wanda ya ɗauki addini ya bayar ya karɓa duniya ko mulki ne ko kuɗi ne ko menene shine ya kasara خسر فيا خسارة نفسي في تجارته لم تشتغل في بالدنيا ولم تكن بهذا نختم درسنا اليوم اللهم اغفر لنا من خشيت ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله